banu Isra'il suwaye ne banu Isra'il Isra'il ba wai wannan kasan da suke bane ba wai wannan wurin bane a'a Isra'il yana nufin Yakub kuma ma'anansa shine Abdullah wato bawan Allah Isra'il yana nufin Yakub wato wani suna ne na Yakub kuma Allah ne ya bashi sunan Isra'il a cikin Alkur'ani mai girma a cikin suran Ali Imran كل الطعام كان حلا لبني Isra'ila, illa ما حرم إسرائيل على نفسه akwai labari akan hakan a suran Ali Imran dukkan abinci an halatta ma 'ya'yan banu Isra'il sai dai kawai wanda shi Isra'il ya mai da shi haramtacce a gurinsa to aya na biyu wanda yake nufin Yakub shine Isra'il shine saboda wasu ayoyin ana kiran Yakub a matsayinsa na Yakub ne أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل سورة المريم إسرائيل ko in ce Yakub shi ɗa ne na Isiyaka ɗan annabi Ibrahim Israel Isra'il ko Isra'il ko Yaƙub yana da ‘ya'ya goma sha biyu biyu iyayensu mata daban-daban ne goma kuma mahaifiyarsu guda ne Joseph Yusuf yayunsa sun yi yunkuri su ɓatar da shi ba sai na zurfafa bayanai a nan ba saboda ban da lokaci-lokaci na kusa ƙurewa. labarin ya ƙare a ƙasan egypt bari mu ɗan takaita labarin ya dawo shugaba a ƙasar masar to masu karanta tarihai za su gaya muku cewa a wannan lokacin masar tana mamaye ne da mulkin wasu baƙi a ƙarshen labarin tarihin annabi yusuf idan ka karanta shafuffukan ƙarshe na suratul yusuf wato a sura na sha biyu اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا bi ahlikum ajma'in ku ɗauki rigata ku shafa a fiskan babana zai Allah zai dawo masa da ganinsa kuma Allah zai dawo musu da albarkatun gonansu saboda suna da gonaki a Palestine kuma ƙasar Masar ita ce kawai gurin da za ka iya samun abinci to ta haka ne 'ya'yan isra'il suka shiga ƙasan masar a lokacin ƙasar masar ita ce take rike da kambun samar da abinci ma wannan yankin da kuma matattara masu saya su suke ceton duk ɓangaren yankin a fannin noma banu isra'il to lokacin da sarkin kuma shine dalilin idan ka karanta suratul yusufa da kyau za ka samu sunan sarautar da ake kiran wannan sarkin a ƙasar masar sarki ne ba fir'aun ba wa malik sai sarkin ya ce duk da wannan bayanin daga bayani aka gano shi sosai lokacin da napoleon wani janaral na france ya tafi kasar masar tare da wasu masu binciken kimiyya sai suka gane wani dutse da ake kira dutsen dorozita hajar rashid chamberlain chamberlain sunan wani malamin kimiyya din ne to a takaice 'ya'yan israel yawansu yana ta karuwa suna ta ninkuwa sun kafu a ƙasan kuma suna da yayaye sun faro ne daga 'yan kaɗan suka ninku zuwa sama da dubu ɗari uku da wani abu sun yi yawa to yanzu shi wannan sarkin wato wanda yake mulkar ƙasar masar yana kallon 'yan banu isra'il a matsayin 'ya'yan isra'il sun rike tattalin arzikin saya da sayarwan kaga na farko kenan kuma gashi su ba 'yan masar ba ne kaga abu na biyu wannan shine bambanci to sai suka yanke shawarin su mai da su bayi duk da suna da matukan yawa to kuma إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله أكبر تنزو أرجع أربطة أتكلم لتافي akan cewa abin da Yakub ya bari a ƙasan Masar za su dawo bayi a ƙasan Masar amma kuma daga baya Allah zai turo musu wanda zai cece su alkawari ne zan turo wani wanda zai cire ku daga wannan kankin bautan wanda zai sa ku kafu a wannan duniyan wanda zai zo ya kuma tafi tare da ku kuma za ku kafu a wannan duniyan to yanzu shi dan ya shigo cikin dagan wannan bayanin da zan yi ba wai labari bane kawai yana cikin hadisin futun shi sarkin ya yi ta fama da mafarki wato mafarkin dare akan wuta ya zo daga ƙasan Jerusalem, kuma wutan ya shigo yana ta cinye gidajen ‘yan asalin ƙasar Masar, amma bai kone ko gida ɗaya na ‘ya'yan Banu Isra'il ba, domin ƙarashin wannan bayani akan Banu Isra'il. ko biyo mu a kashi na gaba a tashar ku mai tarin alheri, jakadan alheri YouTube TV, jakadan alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa.